ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين lalle cikin wannan abin da aka ambata na azabar da ta sauka akan mutanen annabi lod a dalilin aikata alfasha akwai abin lura ga masu la'akari amma mafi yawansu ba su kasance masu imani ba